Yohanna Sura goma sha takwas Bayan da Yesu ya gama wannan addu'a, sai ya ketare rafin Kidron zuwa wancan ketare tare da almajiransa. A ketaren rafin kuwa akwai wata gona, sai Yesu da almajiransa suka shiga ciki. Yahuda, almajirin da ya ba da Yesu, ya san wurin, domin Yesu ya saba haduwa da almajiransa a can. Sai Yahuda, ya dauko kungiyar soja da masu gadin haikali waɗanda manyan firistoci da farisiyawa suka aika suka tafi gonar suna rike da fitilu da sanduna masu wuta da kuma kayan yaki yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi sai ya fito ya ce musu wa kuke nema suka amsa suka ce yesu ba nazaret Yesu ya ce musu, Ni ne, Yahuda wanda ya ba da Yesu kuwa yana tsaye tare da su, da Yesu ya ce musu, Ni ne, sai mutanen suka ja da baya har suka fadi a kasa. Yesu ya sake tambayar su ya ce, Wa kuke nema? Sai suka ce, Yesu ba Nazaret. Yesu ya amsa ya ce, Ai, na gaya muku cewa ni ne shi. in kuwa ne kuke nema, to, ku bar waɗannan mutane su tafi. Wannan ya faru ne domin maganar da Yesu ya riga ya yi ta cika, gama da ya ce, A cikin mutanen da ka bani, ba wanda ya ɓace. Siman Bitrus kuwa, wanda yake da takobi, ya zaro shi, ya sari bawan babban frist, har ya yanke masa kunne na dama, sunan wannan bawan kuwa malkus ne sai yesu ya ce wa bitrus ka mai da takobinka cikin gidansa ba zan sha daga cikin kwaf da uba ya bani in sha ba sai kungiyar soja da shugabansu da masu gadin haikalin nan na yahudawa suka kama yesu suka daure shi da farko suka kai shi wurin hanana gama shi baban matan kayafa ne kayafa kuwa shi ne babban firist a wannan shekara shi ne ya ba Yahudawa shawara cewa ya fi kyau mutum daya ya mutu saboda sauran mutane. Sai simon Bitrus da wani daga cikin almajiran Yesu suka bi Yesu a baya, wannan almajirin kuwa babban frist ya san shi, shi kuma ya shiga filin gidan babban frist din tare da Yesu. Amma Bitrus ya taya a bakin kofa daga waje, sai almajirin nan da babban frist ya waye shi. ya fita ya yi magana da yarinya mai gadin kofa sa'an ya shigo da Bitrus yarinyar da take gadin kofar ta ce wa Bitrus anya ba kana cikin almajiran mutumin nan ba Bitrus ya amsa ya ce a'a ba na ciki ana sanyi saboda haka bayi da masu gade suka hura wuta da gawayi suna tsattsaye. suna jin dumin wutar bitrus ma yana tsaye tare da su yana jin dumin wutar sai babban frist ya yi wa yesu tambayoyi a kan almajiransa da kuma koyarwarsa yesu ya amsa masa ya ce ai na yi magana a fili a gaban kowa na kuma yi ta koyarwa a majami'u da aikali inda yaudawa suka taru duka ban taba faɗa komai a boye ba to Me yasa kake yi mini tambayoyi? Ai, sai ka yi wa mutanen da suka saurare ni tambayoyi a kan abin da na faɗa musu, gama sun san abin da na faɗa. Da ya faɗa haka, sai wani daga cikin mai gadin da yake tsaye ya mari Yesu, ya ce, Haka za ka amsa wa babban firist? Yesu ya amsa ya ce, In dai na faɗa wani abu wanda ba daidai ba, to, sai ka nuna yadda yake, amma in abin da na faɗa gaskiya ne, to, me ya sa ka mare ni? Sai Hanana ya sa aka kai Yesu a daure wurin Kayafa, babban frist. Har yanzu, Bitrus kuwa yana tsaye yana jin dumin wuta, sai waɗansu suka tambaye shi suka ce, Anya, kai ma ba cikin almajiransa kake ba? Sai Bitrus ya yi musu, ya ce, Ba na ciki. wani daga cikin bayan babban firist yana nan wannan bawa kuwa dangin wanda Bitrus ya yanke masa kunne ne sai ya ce wa Bitrus ashe ban ganga tare da shi a gonar ba sai Bitrus ya sake yin musu nan da nan kuwa zakara ya yi cara tun da sassafe suka fitar da Yesu daga gidan kayafa zuwa fadar gwamnan Roma amma suka ki shiga cikin fadar wai domin kada su kazantu a gaban Allah har su kasa cin abincin bikin ketarewa saboda haka Bilatus ya fito waje ya same su ya ce wace kara ce kuka kawo game da mutumin nan sai suka amsa masa suka ce da wannan ba mai laifi ba ne ai da ba mu kawo shi wurinka ba Bilatus ya ce musu ku tafi da shi da kanku mana ku hukunta shi bisa ga koyarwarku sai yahudawa suka ce masa ai ba ba mu ikon yankewa wani hukuncin kisa ba wannan ya faru ne kuwa domin a cika maganar da yesu ya yi wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi sai bilatus ya koma cikin fadar Sa'annan ya kira yesu ya tambaye shi ya ce Ka yi ne sarkin yahudawa Yesu ya amsa ya ce, Wannan tambaya a kanka ne, ko kuwa waɗansu ne suka yi maka magana a kaina? Bilatus ya amsa ya ce, Ai, ni ba ba Yahude ba ne, mutanenka ne da manyan firistoci suka kawo ka a wurina, me ka yi? Yesu ya amsa ya ce, Mulkina ba iri na duniya ba ne, da mulkina iri na wannan duniya ne. da masu yi mini hidima za su yi yaki domin kada a bashe ni ga Yahudawa. Sai Bilatus ya ce, Ashe, kai sarki ne? Yesu ya amsa masa ya ce, Kai ne da kanka kace, ni sarki ne, wannan shi ne dalilin da aka haife ni, shi ne kuma dalilin da na shigo duniya, domin in ba da shaida ga gaskiya, kuma duk wanda yake na gaskiya. yakan saurari muryata. Bilatus ya tambaye shi ya ce, Mecece gaskiya? Bayan da ya yi wannan tambaya, sai ya sake fitowa wurin Yahudawa ya ce musu, Ni kam ban same shi da wani laifi ba, amma dai kuna da wata al'ada, in dai bikin ketarewa ya yi, nakan sakar muku da danan kurkuku guda. To, kuna so in sakar muku da sarki Yahudawa? Suka sake amsa, suka yi ihu suna cewa, A'a, ba wannan za ka sake ba, sai dai ka saki Barabbas. Barabbas kuwa wani dan fashi ne.